الكتاب ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من قلبه أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار أما بعد عباد الله فإن من رحمة الله تعالى علينا أمن علينا بأيام مباركة يضاعف لنا فيها الأجور ويغفر لنا فيها الذنوب ويقبل لنا فيها الدعاء فمن هذه الأيام عباد الله يوم المشكور يوم حلف بها تبارك وتعالى في قوله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة رواه الترمذي يوم عرفة عباد الله يوم الإفك والمغفرة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتب الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة فإنه ليجنب ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء وفي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا رواه الإمام أحمد في مسنده أما غير الحاج عباد الله فيستحب له أن يصوم يوم عرفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية أبي في رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة رواه الإمام مسلم عباد الله هو يوم أكمل الله تبارك وتعالى لنا الدين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا امير المؤمنين لو ان علينا نزلت هذه الايه اليوم اليوم اكملت لكم دينكم لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر اني لاعلم اي يوم نزلت هذه الايه نزلت يوم عرفه في يوم جمعه قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره هذه اكبر نعم هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غير ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الإخوة الكرام ينبغي لنا أن نذكر بعض الأشياء من الآداب والأحكام التي تتعلق بهذه الأيام المباركة الأولى ذكر الله عز وجل للرجال والنساء وذلك أن يقولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بعد السلام من صلاة الفريضة قبل أن يشرعوا بالأفكار بعد الصلاة من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق الثانية الخروج إلى صلاة العيد يستحب الاتصال لها والتجمل بأحسن الثياب والأفضل أن يكون بيضا الثالثة ألا تطعموا شيئا من الأكل بعد أذان الفجر حتى ترجعوا من العيد الرابعة عباد الله إظهار التكبير مع الجهر به من الخروج إلى العيد حتى يخرج الإمام الخامسة الجلوس لسماع الخطبة وعدم الاشتغال بالهواتف الجوال والتهنئة السادسة عباد الله ألا تذبحوا أضحيتكم إلا بعد صلاة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها السابعة الأضحية بشاة كاملة أو معز كاملة تجزئ على الرجل وأهل بيته قال أبو أيوب الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى كان الرجل في أهله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون الثامنة تذبح الأضحية من أول يوم العيد إلى غروب شمس يوم الثاني من أيام التشريق على هذا تكون أيام الذبح ثلاثة أيام التاسعة عباد الله أن تكون الأضحية سليمة من العيوب العاشرة أن يتوجه بالأضحية إلى القبلة ويقول عند الذبح بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل من فلان وأهل بيته الحادية عشر هو أن يرائي المرء بسن أضحيته فلا تجزئ من البقر إلا ما أتم سنتين ودخل الثالثة ومن الإبل ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة وكذلك من المعز عباد الله ما أتم سنة ودخل في الثامنة ومن الجذع ما أتم ستة أشهر ودخل في الشهر السادس فانتبهوا لهذا عباد الله بارك الله فينا وفيكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال فاستغفروه فاستغفروه أيضا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dukkanin yabo da godiya da jinjina da kirari suna tabbata a bisa ga Allah ta baraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sanya aikin hajji ya kasance farilla daga cikin farillai kuma ya kasance rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci sannan Allah ta baraka ya yi umarni da aikata aikin hajji a cika shi tare da dukkanin ayyukansa a faɗinsa wa atimmul hajja wal umrata lillah ina yin godiya gare shi ina jinjinawa zuwa gare shi tabaraka wata ta'ala kuma ina tuba zuwa gare shi ina mai shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah tabaraka wata ta'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya kuma ina shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan allah ne kuma manzon allah ne kuma fiyayye ne a cikin dukkanin halittun allah tsira da amincin allah tsara tabbata zuwa gare shi da alayensa masu tsarki da sahabbansa masu girma bayan haka yan uwa masu albarka mu sani cewa yana daga cikin ni'imar allah tabaraka wa ta'ala a gare mu a matsayinmu na bayi zuwa gare shi yadda ya zaɓe mu ya mana baiwa waki da kwanaki waɗanda suke kwanaki ne masu albarka kwanaki da yake ninninkawa cikin baya-bayansa na ladaddaki da albarka kamar yadda kwanaki ne kuma da yake ninninkawa a cikin gabara da yake yi a cikin sha'anin bayansa rana ce da allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da ita daga cikin irin wayannan kwanaki akwai ranar arfa wanda ita ce allah tabaraka wa ta'ala ya kira wuta da cewa yawmul mashhud Allah baraka wa ta'ala yayi rantsuwa da ita yawmul mashhud Allah baraka wa ta'ala yace was sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud hadisi ya inganta daga Abu Hurairah ta Allah ya kara yadda da shi kamar yadda Imam Tirmidhi rahmatullah alayhi ya rawaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wayannan kwanaki da Allah ya rantsuwa da su yace al yawmul maw'ud ita ce ranar alkiyama wal yawmul mashhud ita kuma ita ce yawon arafa wa shahid kuma ita ce ranar juma ranar arfa yan uwa masu albarka rana ce da allah tabaraka wa ta'ala yake yanta kunzumi na bayinsa akwai bayan da sun cancanci a musu azaba sun cancanci allah tabaraka wa ta'ala ya wofintar da sha'aninsu allah tabaraka wa ta'ala ya nesa da sha'aninsu amma a ranar arfa allah tabaraka wa ta'ala yana yin abuwa ga da daga cikin waɗanda ya nisanta daga rahamarsa rana ce da Allah tabaraka wa yake yin abuwa yake yanci Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yadda da shi nana Aisha Allah ya kara yadda da ita ta rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu ranar da Allah tabaraka wa yake yawaitawa cikin sha'anin yan tabayi da ba su yanci daga barin fadawa cikin azabar wuta kamar yadda Allah tabaraka wa yake yi a ranar arba Allah tabaraka wa bayan wannan gafara yakan sauko zuwa sararin saman duniya idan Allah ta bara ta'ala ya kasa ya sauko kasan duniya sai ya dinga yi wa mala'iku alfahari sai Allah ya dinga yi wa mala'iku alfahari da kunzumin al'umman musulmi da suka taru a dutsen arfa suna yi bauta zuwa gare shi sai Allah ta bara ta'ala ya ce da mala'iku ku duba dutsen arfa ku kalli yadda bayina suke cincirundo suka cika me suke so na bukata me suke so na bukata Allah tabaraka ta'ala yana zan biyan bukata shi yasa zaka ga akwai wanda baya iya hakura idan shekara ta yi sai ya ji saboda guri ne da Allah tabaraka ta'ala yake bayar da yanci kuma guri ne da Allah tabaraka ta'ala yake karbar addu'o'in bayin sa Imam Muhammad ibn Hanbal shine ya rawaci wannan hadisi to falalar yan uwa masu albarka ba ta takaita da iyaka waɗanda suke a farfajiyar filin arfa har sauran musulmi da suke rayuwa a cikin sassan duniya su ma Allah tabaraka wata'ala bai manta da su ba shi yasa aka sanya musu mustahabbancin azumta wannan rana ta arba baka je filin arfa ba amma ga ka anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka tashi da azumi a wannan rana ta arba me yasa za a yi wannan azumi hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga ta qatadatul ansari Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce azumin ranan arfa yana kankare zunubi ne na shekara guda biyu wannan muna shekarar muna cikin watan zulhijja shine watan karshe na shekara yanzu sabo shekara ce za mu shiga muharram to wannan shekarar da za mu yi ban kwana da ita duk zunuban da mutum ya aikata Allah Ta baraka wa ta'ala zai yafi wannan bisa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka mutum kuma yana da ranar shekarar da za mu shiga gaba Allah baraka wa ta'ala zai yafe masa kurakuransa da zai a shekarar da zai da za mu shige ta gaba kuma wallahi sai Allah ya yafe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa shi yasa malamai suke karfafawa suke ba da kaimi ga bayin Allah da su daure su azumci wannan rana kada wani dalili ya zo a hana ka yin azumin nan illa iyaka da akwai kuma waɗansu bayin Allah da ijin rabe su dangane da shi wannan azumi sai su shagala da cewa ai Allah tabaraka wa ta'ala yana yafa zunubin shekarar da ta gabata da kuma zunubin shekarar da za ta zo don haka bara mutum ya zunubi san ransa bara mutum ya je ya sata bara mutum ya ƙin azumin watan ramadan ma bara mutum ya je ya shaye-shaye bara mutum ya je ya saba wa Allah ya laifi me ya dalilin sa ai in yi azumin ranar arfa Allah zai yafe mai zunubin shekarar in yi azumin ranar arfa shekarar ma da za ta zo gaba ita ma Allah zai yafe masa kurakuran sa ce to karatun ba haka yake ba idan ka ji irin wannan tunanin yana zuwan maka ma'ana shine shedan shine malamin ka shi yake maka wahayi kuma ran alkiyama zai baran baran zai ce wallahi tallahi shi ba ruwansa kan maka dora masa azumin ranar arfa ba wajibi bane mustahabi na fulani tare da falalar da yake da ita na nafila ne to nafila kafin a duba da sai farilla ta cika sai farilla ta cika sannan ne na nafila kake samun gindin zama ka yi watsi da ramadan ka je ka zan kewa muharramat abubuwan da allah ya haramta allah ya ce kar a yi sai ka je ka yi allah ya ce na hana sai ka je ka yi sannan kuma sai yanzu za a yi azumin harfa sai ka ce bala ne za a yafe yau? za a yafe maka gani a'a sai idan ka cika fahimla sai ka kiyaye dokokin allah shi yasa ya zo a cikin hadisul qudsi annabi sallallahu alaihi ya ce Allah tabaraka wa ta'ala cewa yi bawa na ba zai kushe ba yana kusanta gare ni da wani abu mafi soyuwa gare ni ba sai abin da na faralanta masa shi ne na farko to sai ka zo da abin da yake na farilla to sannan ne kuma idan farilla ta ka taran samu gidi san ya dan banta a can ba ka dan cika farilla ba a can to sai kuma a ce ina na fula ka take sai a kuma sai a yi izrarin ta amma asali farilla ce dan haka wajibi masu irin wannan tunani su daina akan kuskure suke Allah tabaraka wa ta'ala ya ganar da mu Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wannan rana ya uwa masu albarka ranar arfa ita ce ranar da tarihin musulunci ba zai manta da ita ba ita ce ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya cika sawa al'ummar musulmi addinin su ranar da aka yi wa al'ummar musulmi ciko mako na addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da sura aya a suratul ma'ida yake cewa al yawma akmaltu lahum dinahum a yau na kammala muku addinin wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan abu ya faru a wannan rana ce ta arfa a ranar arfa a ranar juma'a to shi ne wani daga cikin yahudawa sai yake cewa sai da na umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala ya ce wallahi da a ce a cikin wannan ayyata sau sauka yahudawa da mun wannan ranar a matsayin ranar idi ma'ana da ta zama rana mai girma a gurin sai sai da na kuma ibn al-khattab ya bashi amsa ya ce da shi to ni umar na san a ranar da wannan ayar ta sauka na san a gurin da wannan ayar ta sauka ayar nan ta sauka ne a ranar arba kuma ta sauka ne a ranar juma'a allahu akbar karkashin wannan ayar sai alhafiz ibn kathir yake cewa wannan ayar ta cika addini ta tabbaci da al'ummar musulmi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su duk abin da za su bukace shi na samun shirya bai bar duniya ba sai da iyar da duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ya iyar wanda zai zama sababi na samun alheri da arziki ga bayi al ibn kathir ya ce wannan ni'ima ce mai girma ga al'ummar musulmi ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala ita ka samu su addinin a sakamakon haka ba su da bukatuwa zuwa ga kowane irin addini saboda nasu ya cika in ka ji ana cewa ba a je wani wurin a aro ashe wanda bai cika bane za ka aro wani abu ka cika shi addinin musulunci ya cika la a babin ibada ba a bukatar ka je addinin wanda suka aro wani abu ka sa shi a cikin wala a babin mu'amala ba abin da ake nema a cikin addini daga wani addinin Allah tabaraka wa ta'ala ya gama cika mana wannan addini yace haka zalika ba su bukatuwa zuwa ga kowane annabi kuma wani ba zai zo daga baya ce da kai shi ma annabi bane baka bi shi a Allah tabaraka ta'ala ya cika addini kuma annabi sallallahu alaihi shi shine annabin da aka cika wannan addini tsira da hukuncin Allah su kara tabbata a gare shi dan uwa masu albarka a cikin wayannan kwanaki da akwai abubuwa masu tarin yawa masu muhimmanci da ya waje ba mu fadakar kuma mu tunasar da kanmu dangane da lamarinsu abu na farko ne ambatan Allah ambatan Allah ba a san musulmi a cikin kwanakin nan ya shagalta da wani abu ba ambatan Allah ambatan Allah da safe ambatan Allah da rana ambatan Allah da yawanci, kullum ya zama na aikinka kenan ambatan Allah zaman majalisa da zaman hira da cacin da kallon fina-finai ba na nan kwanakin ba ne kwata-kwata kwata-kwata ba na nan kwanakin ba ne ba malamai suke cewa nan kwanakin da kuke ganin su a yanzu muna rayuwa cikin su kwanaki goma nan sun ɗara wa kwanaki goma ƙarshe na watan ramadan da ake neman daren ne da daren da su ranar arfa kuwa suka ce ta wuce wa daren ne na abinda ake nema a daren lalimin kadar shi ne imada. sallah karatun alkur'ani abinda za ka yi a baka na lada shi ne aka ce ya fi dare duhu khairun min albishar wata duhu amma karɓar addu'a babu kamar ranar arba karɓar addu'a kai addu'a ta nace ya allah ya allah ka gama ɗan bukatu babu kamar ranar arba ya sa mutum in mai wayo ne ranar arfa ya tashi da azuminsa sannan duk abin da zai hana shi da wata alaƙa a waje wata za ta raba shi da ambatan Allah ko addu'a kada ya in kan samu ne mutum ya kashe wai sama ranar ka tafi ofis ɗin ubangiji ne ka tafi off ba ka bukatar mutane a wannan lokacin ka kulle alaƙa ne da Allah ta baraka ta bayan addu'a akwai kabarbari kabarbari da suke mustahabbi ne ga maza da mata da ƙananan yara kowa ya shagala da su su ne faɗin kabbar bari da muka san su sanannu allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahil hamd kai ta faɗa su kai ta faɗa su da yaushe ake faɗa wayannan addu'o'i wayannan kabarbari tun daga lokacin da aka idar da sallar asuba ta ranar arba za a kai za ka kai har zuwa ranar da za ka tafi idi to tun daga wannan lokacin ka fara wa'annan kabarbari duk bayan sallar farilla sai ka yi su ana idan da sallar azhar za ka yi Allahu akbar Allahu akbar la kai kadai za ka yi taka ba a tare za ka na ringa yi ba kowa sa masallaci ya rude in ma kai kadai kaje kai sallar ka a gida kana idarwa kafin ka fara azkar nan da ake yi na bayan sallar farilla istighfari uku wannan azkar da ake kafin a fara su kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi kai sallama daga sallah ko sai ka fara ambatan Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd za ka yi ranar sallah za ka yi kwashe gani ayyamu tashrik din nan ranar idi rana ta ɗaya da take binta rana ta biyu da take binta rana ta uku da take ana yin sannan la'asar ko daga ranar kabarbari za su yanki wayannan su ne kwanakin da ake yi a jira ana sallar asuba sallar azahar sallar la'asar sallar magariba sallar isha wannan shine abu na farko abu na biyu in an tashi za a fita sallar idi ana so a caba a dubu kada a tafi a shiga irin wanda aka saba yi ta al'ada mutum ya saka sababbin kayansa in ba ka da sabon kaya ka ɗauko kura a dakarka ka yi ado ka yi kwalliya haka aka samu manzan Allah yana yi haka aka samu sahabban manzan Allah suna yi haka aka samu magabata suna yi shine addini ranar iri ta bambanta da sauran kwanaki ka yi ado ka fito tare da iyalanka mata su kiyaye yin shiga wacce take ta saba da ta shari'a ta fitar da tsaraici kada su irin wannan shiga a shiga ta mutunci a fito sallar idi ana waɗannan kabar bane a je ta hanya a dawo ta hanya da ta saba mata kada a je ta hanya a dawo ta suka ce abin da aka fi so a je a kafa amma idan aka je akan abin hawa shi ma ya yi wannan shi ne in kyan samu ne tufafin da za ka sa ka tafi iri da shi ka samu fararen ka. amma idan kalar ma aka samu allah ya karba bayan wannan abu na uku kowa masu albarka shi ne idan mutum ya tashi washe garin ranar sallah kada ya ci komai a bakinsa kada ka ci dabino kada ka sha ruwa kada ka ci abinci aka ce yau za ka fi sallar idi kana tashi da safe shi kenan ba za ka ci komai ba sai ka dawo bayan wani sallar idi ana idan da sallar idi za ka iya samun dadi da kaka za ka iya samun abin da ka amma ka kame bakin ka ranar sallar idi ta bakwai sallah sai bayan an yi sallah sannan ka ci wannan shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam abu na hudu shine bayyana waɗannan kabarbari akan hanya lokacin da mutum yake tafiya ya tafi sallar idi ya ji da yin wannan kafara da yawan bayan allah ba sa san yin wannan kafara suna jin nauyi wai idan kana yin kafara ana kallon ka kai kuma ba ka san in ka gifta a dinga kallon ka haka manzon allah yake wucewa yana yin ta ba za ka yi koyi da shi ba haka su sai nan abubakar suke yi ba za ka yi koyi da su ba kuma shi ne abin da addinin musulunci ya ce a me yasa ba za ka yi abin da addinin ke ce ba dole ka yi wani abu ne ka yi shiru ne ba kai ba to shirin waye ce shi ka yi shi ma wani abu ne a yi to abin da aka ce ka yi yi ka bari kana tafiya wanda ya manta baya yi in ya ji ka zai tuna wannan sunna ce mai kyau amfanin riko da irin waɗannan sunnonin albarka suke sa wa Allah ya yi wa cikin rayuwarsa Allah ya san ka damu da shi kana bin dokokinsa kana kiyaye umarninsa saboda haka kan hanya mun tafi ba ruwanka da wanda zai kalle ka kai ta tafiya kana kabar kabarbarinka kana ɗaukaka Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyar yan uwa masu albarka idan an idan da sallar idi ka san ana zuwa sallah ake fara ba an in an idar akwai ba da liman yake a zauna a saurari wannan ba abinda da yawan yan uwa suke yi an idan da sallar idi ko sai su juyo su tafi gida me za ku je kai gida ka zauna ka saurari ba shi ma sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu suna samun gamdakatar su zauna za su saurari ba. amma kuma sai su shagala da wani abu daban kuma ba saurari hutubar ba wasu sai ga sun taɓa majalisa ana ba suna yi waɗansu ana ba suna ɗaukar hotuna waɗansu kuma ana ba suna tura text messages na Hafi sallah barka da sallah a'a ba lokacin Hafi sallah ba ne yanzu an yi sallar idi yanzu lokaci ne kuma na zaunawa wata sauraron kubar idi shi musulmi ko da a cikin aiki ne abin da aka ce musulunci ya tsara mu gane da zama na cewa muna da ɗabi'a in ka fito daga gida ka tafi wurin aiki ka san ga abin da ka fito yi in shashanci za ka je yin gasan shashanci ka tafi yanzu sunan abin da ka fito yi sallar idi to duk abin da ba shi da alaka da sallar idi karfe shi shine ka zama cikakken mutum gentleman kenan sallar idi na fito da ni da iyalaina mun yi sallah liman mai rage za a yi bar idi to mu zauna mu saurara in mun zauna an gama idi shi kenan sai mu ta hotuna mu sai mu ta tura abin da za mu kuwa bayan wannan yan uwa masu albarka mu sani cewa ba a yanka abin layya sai bayan an yi sallar idi akwai masu azarbaɗi safiya na yi burin su yanka abin layya a sai bayan an idan da sallar idi manzo Allah sallama ce duk wanda yi yanka kafin sallar ibi to yaje sa yankan sa yankan da bin sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na bakwai yan uwa masu albarka mu sani cewa addinin musulunci addini ne mai sauki layya din nan da kaji ana ta cewa layya abin layya ya yi tsada sa miliyan ɗaya da rabi miliyan biyu rago dubu ɗari takwas dubu ɗari biyar duk da akwai na gida ɗaya magidanci mamallakin gida idan waɗanda suke cikin gidansa sun kai mutum ashirin sun kai mutum ɗari matukar a cikin gidansa suka karkashin kulawarsa akuya guda ɗaya da kake ganin ta ja akuya ita ai bata yi tsada ba ita kaɗai ta wadata da gidan akuya guda ɗaya ta idan ka yi za ka iya yin ta ta zama layya gare ka ta zama layya ga iyalan gidanka ga baki ɗaya ɗaya ke addinin musulunci sai ga wani yana da kuɗi shi tun da gidansa yana da jama'a rayuwa ta san maka da ikon yanka sa shi kuma zai yanka rago ba sai ya faru sai ya yanka rago goma sai ya yanka rago talatin in ba ka da iko ka yanka rago guda daya in ba za ka yanka rago ɗaya ba siyo akuya ita ma layya ce kuma guda ɗaya ta wadatar ya sa malamai suke cewa idan a gida da akwai kamar samari da yawa har da mata masu iko masu dama wanda ba za su iya mutum ɗaya su ba zai iya siyan babban lai dabbar da za a yi nan ita ba amma za su iya haɗa kuɗi su sai babban dabba sai suka ce to kada ku ce kun yi karo kwaro kun yi gaba ɗaya ku ɗauki kuɗin gaba ɗaya sa ku haɗa sai ku nemi mai gidan kamar mahaifi idan gaba ɗaya ga kafin sa sai ku ba shi kuɗin kyauta shi sai ya siyo layyar sai ya yanka da sunan ku gaba ɗaya ina fata mun fahimta saboda haka hadisi ya tabbata daga abu ayyub al-ansari ya ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya yana iya samun akuya ɗaya da yanka ta da kansa da kuma iyalansa da su addini ba wa Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana abu na takwas uwa masu albarka mu sani cewa abin layya ana yin yanka daga ranar idi ta farko ranar da aka yi sallar idi ake fara yin layya har zuwa ranar yaushe har zuwa ƙarshen rana ta biyu ta ayyamu tashirin mun san da akwai ayyamu tashirin ko ranar sallah da kuma kwana uku da suke zuwa gabanta ranar goma sha ɗaya ranar goma sha biyu ranar goma sha uku wai nan kwanakin dama shari'a ta ce ba a yin azumin nafila ma a cikinsu haka maza Allah ya faɗa ya ce ranaku ne na ci da sha ayyamu akidin wa shurbin ranaku ne na jin daɗi a yi nishaɗi a yi zumunci to a cikin wayannan kwanaki yau an yi sallar idi to za ka layya kana da dama in ka ga dama ba za ka yi layya wannan ranar ba sai wa shekaru ranar goma sha ɗaya wata in ka ga dama ba za ka yi a wannan ranar ba sai a ranar ta goma sha biyu shi ma in ka yayi to zuwa lokacin sallar la'asar shi ne ƙarshen lokaci ranar ta sha hudu ba a yi layya ce a gonan dama ce dama ce ga wanda bai samu dama ko sukuni na yayi layya a yau ranar idi ba wataƙila dabbobi sun yi tsada amma yau idan aka yi sallar idi sai ga masu sai da dabbobin ma dabbar ta fara saki a wurinsu sun fara rage wuri ba shekari sai ga ka ta ƙara samun su in ka ce ba fara ka ƙara ɗaga zuwa rana ta sha biyu sai ƙara samun su kuma in kai ta yi wannan shi ma abu ne da yake mai muhimmanci mu kiyaye a kansu sannan yan uwa mu sani cewa ana son abin da za a yanka na layya ya zama ya kubuta daga aiki ba a son a yi layya da dabba wacce take mara layya aibi guda uku manzara sallama ya ce duk wanda yi layya da dabba da take da su bai layya ba ba ta ba dabbar da take da ido ɗaya wacce ciwon idan na ya bayyana wacce duk wanda ya kalli ta zai gane wannan dabbar mai ido ɗaya ce ba a layya da haka gurguwa gurguwar dabba wacce take ɗinke shi wata duk wanda ya ganta ne ce a wannan gurguwa ce ita ma ba a nan ta haka dabbar da take mara lafiya almariza a kowace za ka ganta ta lalace ta kyamushe ba ta da lafiya mai ita yana neman kai da ita mara lafiya ce ko ita ma wannan ba a yi magana haka kuma alhazila wacce take ita lafiyar ta kalau amma ke mashashiya ce ramanniya bushashiya ka buzo ake ce mata wai ka dai a ce dai baka yanka ba to irin wannan ka fi ba a yin lage da ita ba a yin lage da ita sai an samu kusasshiya saboda harkar lage ba harkar talauci ne ka cire kuɗi ka sai a yi kyau ka yanka shi ne addinin musulunci saboda haka sai ta kubuta daga dukkanin aibuka sannan an tashi za a yanka ta sai an ambaci Allah abinda ake faɗa za a ce Allah bismillah Allahu akbar Allahumma minka wa laka Allahumma taqabbal min fulan wa ali min idan kai ne ka yanka Ka ce dabba ka ce layyaka ce bismillah Allahu akbar Allahumma minka Allahumma taqabbal min shike idan wani za ka yanka yankawa in ga ku Allahumma taqabbal min sai ka fara sunansa min alajbani wa ali baiti da iyalan gidansa sai ka yanka shi kenan babu wahala bayan wannan yan uwa masu albarka yana daga cikin abin da malamai suke faɗa lokacin dabban layya mutum ya kula don gani da shekarun dabban da zai yi shekaru na dabbobin da ake yanka wani kawai idan ya ga dabba tana tafiya dan latsa sai ce tsora za ta sai an kula ba a yanka saniya sai wacce ta shiga shekara biyu cin ta shiga ta uku ne ta ce saniyar da ake yin dangane in saniyar ka kasan mata kai shekara biyu wata kai da yawa ta in yanka ta balon da ba ta shekara shekara biyu ta haura ta uku to ta isa nan ya kuwa sai ya cika shekara biyar ya haura ta shida sannan ya tantance ayi na yadda da shi ya kuma ko sai sun cika shekara ɗaya dindi sun shiga ta biyu sannan za a yi yi da su akuya kuma ja ko bunsuru sai ya cika wata shida ya tsallaka wata na bakwai sannan da ya cancanta a yi da shi yana da kyau a kiyaye dangane da waɗannan abubuwa allah ta bara ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa da hore mana abin da za mu yi da shi dan uwa masu albarka cikin waɗannan kwanaki masu albarka a ƙarshe duk wanda yake ganin abubuwan da suke faruwa a ƙasashen duniya ya san cewa babu shakka ƙasa kamar irin ƙasar palestine tana abu jiya ake cewa kwana 250 kenan suna cikin wannan azaba yadda ake yin lugudi a kansu yan uwanmu ne musulmi suna bukatar addu'a nan kwanaki ne kuma na addu'a alal akallin mu Allah ya kare mu wannan musibar ba mu gare ta da za mu yi yan uwan mu shine mu yi addu'ar Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ba su kada mu manta da su ba su kadai ba akwai na su da su ba wannan sallar da muke ta juma'a ba su da ikon su ballantana a yi maganar layya ballantana a yi maganar kaza da kaza da kaza ba zai yi ba a wayannan kasashen ba ka kaddara ce ka daina yin sallar juma'a ka tuna kawai lokacin da corona ta mutu sama gaba sallolin aka daina yi sai dai a gida za ka yi sallar azhar ka duba masifar da aka shiga mutum ya kwana ɗari biyu da musu a wannan hali kada mu manta da su a cikin addu'o'i Allah baraka wa ta'ala ya ba su daga cikin abubuwan da ba za mu manta da su addu'o'i mu ba akwai wannan kasa ta mu ya albarka ita ma najeriya tana a kuma ita ce kasar mu idan ta gyara mu ne muka gyara a cikin ta in kaya a cikin ta suka yi sauki mu ne za mu samu saukin siya kamar yadda in suka tsaye kuma suka yi wahala mu ne muke zubar da kudin siya ashe wannan dama ce ta zuwan wayannan kwanaki na mu miƙe iya tsayin da kanmu mu mata addu'a Allah ta baraka ta Allah gyara mu daga cikin abubuwan da za mu ke ba da addu'a akwai hukumomi masu albarka na kasar mu waɗanda suke ba da gudunmawa gurin gyattuwar al'amuran da daga ciki akwai wannan hukuma ta mai da barka ta hukumar da ta sadaukar da komai nata da zaratan ma'aikatanta da lokacinta wurin dakile ba mafi girma da take kawo baraka wurin lalacin tarbiyyar wannan wannan aiki ne na iyaye amma ta jibinta take saboda haka a kai ce za ka iya cewa ita hukumar uwa ce ko ka ce uba ce ga al'umma Allah ta baraka ta ta'ala ya ƙara karfafa ta ya ƙara ba ta kariya ya ƙara ba ta dumbin nasarori a cikin dukkan al'amuran Allah ta baraka ta ta'ala ya taimake mu gaba ɗaya ya mara kuwa da mu da shirye mu ya gyara halayen mu Allah ta baraka ta ta'ala ya ba mu damuna mai albarka ya Allah ta baraka ta ta'ala muna tawassuli zuwa gare ka da sunayen ka ta, da dukkanin ka da suka madaukaka ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ka sauƙaƙa mana tsadar kayan masarufi da ba mana su Allah ta bada wa ta'ala da gaba dukkanin ibadun ya fi mana farkon Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama ala Ibrahim wa ala Ibrahim Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama ala Ibrahim wa ala Ibrahim Majid wa ila